أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم صلى الله على النبي الكريم musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan sabon gidan tv naku wato ga tv gidan asrarai gidan bada wato lagunguna mujarrabai to alhamdulillah yan uwa muna kara miƙon jina da gaisuwa da wato sauraren mu da kuke a kowane lokaci da kuma bibiyo wannan channel da kuke yi ubangiji subhanahu wataala Allah ya bar zumunci ya hada mu a cikin alkhairansa baki daya na mu dan wan kai bako ne cikin wannan channel sai kai mana subscribing a cikin wato bidiyon mu sannan kai mana liking a cikin bidiyon mu ta yadda da zarar mun dora a ah, mu zaka samu dama kallo ba tare da ka sha wahala ba to alhamdulillah ina wanda yake neman wato ya sami buɗi da kuma wato samun ƙarin arziki da buɗe kofofin wato samun sa ta inda da samun arziki ta inda bai zato ba yau to da sai kokari ya karo sautin akwatin wayarsa ta yadda zai ji bayani ɗaya bayan ɗaya yauwa daka da fari um, za ka wato samu allo yauwa za ka rubuta wannan hatimi yauwa da fari za ka rubuta wannan hatimi yau kafa bakwai sai ka rubuta fatiha wato kafa goma sha ɗaya yauwa sai ka rubuta ya hayyu ya kayyum yauwa ita kuma kafa ɗari da sha ɗaya yauwa sai ka wanke sai mutum ya sha yauwa da shi amma lokacin da mutum zai sha sai zuba zuma yauwa sai zuma zuba zuba sannan baya kammala sai tashi na fila a biyu da abin da ya so sai karanta a cikin sallar sai wuridin fatihatul kitabi yauwa sai ya karanta ta wato uku uku uku uku ɗari uku da goma sha uku yauwa ɗari uku da goma sha uku yauwa to haka zai yi aikin kwana ɗaya kwana biyu kwana uku tsawon sati guda yauwa insha Allahu Allah subhanahu wata'ala zai yi masa buɗi kuma zai ga samu a hanyoyin samunsa alfarmar zala sallallahu alaihi wasallam a wani hatim sai ya samu yashi sai ya zana shi yauwa sai ya zana shi kafa daya lokacin da zai horar da yauwa shi kuma a rubutun sai rubuta shi kafa bakwai tare da wa'ancan abubuwan da aka faɗa a baya na wannan shine abin da mutum zai yi yauwa a cikin rubutun lokacin da mutum zai sha na sai za sa mawal jalabal akbar a cikin ruwan rubutun sai zuba shi kaɗan a ciki to insha Allah mutum zai samu biyan bukatunsa a duk inda yake faɗin duniya baki daya da haka alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna salati da sallama ga shugaba tare da alayin sa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo a jirgin da gaskiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh daga mabocin wannan channel wato dr nafi abubakar